shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai daidai da sha hudu ga watan march 2026 a karatu daga nan babban masallaci na gari wawa muna da cikin suratu yusuf za mu sake wakafi tare da aya ta hamsin da uku fadin allah mai jima da kuka وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا, ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم rahima rabbi ba zan kubutar da kaina ba domin lallai rai mana daga cikin rayuka ke innan nafsa ba wai dukkan rayukan ba tunda rayukan kada nawa uku annafsu al-mu'minna wani ya aljanna ce nas'alullah ta'ala tumanina wa sakina ya ayyatuha an-nafsu al yanzu ko da bindiga ko ba bindiga irji'i e. shi wanda zai cikin shi ma ce irji'i e, shi ke mallam ya mutu saifi mata bi ghairihi ta'addadat al-asbab wal maut wa'id ita dai mutuwar ita ta dace. to kuma ka gudu ma za ka je ka fada qul innal mawta alladhi tajruna minhu wa wa to sai ka je ka mutu kuma wanda bai bude baya ya rayu qul innal mawta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum babban shine thumma turadduna kowa ya sani turadduna ila alimil ghaibi wash-shahadati kuma fa mutum amma duk mutum yi a duniya yayi ثم تردون إلى عالم الغيب ذاك أمفاني ثم للترتيب مع التراخي لا جاء قولي ساقسة كنا كشاب من قصة كنا kafin can a yi busar tsawo to sai kuma kowa ya tafi gurin da lokacin da za ka raina kanka matuƙa sosai bai yi ba bai yi ba kafirci bai yi ba ko a ji ƙur'ana sun maturadduna ila alimin ghaibi wa shahadati kuma fayunabbi'ukum baka ci ban da bace wannan annabtu ne al-mu'minna daga ba ta cikin nan sai kuma annabtu lawama ba ta cikin nan ta uku ita ce inna an-nafsa a bis to har kullum mu dinga neman Allah ya tsare mu daga irin wannan rai اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي أعوذ بك من شر نفسي يا كما تأتي على أن تكون كما ومن شر الشيطان وشرفه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم تقولها إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك سافيا مريتي إلا كفرت إلا ما رحم ربي إلا ما من من إلا من في دي الله كوي غير shine Allah zai kare shi daga sharrin zai inna rabbi ghafurur rahim to nan nake so mu dan yi wakafi kaɗan sai mu wuce inna rabbi ghafurur rahim da na duba inna rabbi ghafurur rahim mana ghafurur rahim a qur'ani ya zo da usubi daban-daban daban-daban wannan ɗaya daga cikin inna rabbi غفور رحيم فيكم إن ربي لغفور رحيم قلت إن ربي غفور رحيم من سورة يوسف في كأين إن ربي لغفور رحيم فيما في كأين أكثر النبي هو عليه السلام وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم إن ربي صل على محمد صل على محمد لغفور إنكما نعم، سورة يوسف إن ربي غفور رحيم أسلوبي نجوكي أسلوبي لأسلوب ينا بكي يوم إن الله غفور رحيم إن الله غفور رحيم نهض فإن الله غفور رحيم نبي والله غفور رحيم نشد وأن الله غفور رحيم نبقي وإنه لغفور رحيم نتقل وإن ربك من بعدها لغفور رحيم بكم إن ربك من بعدها لغفور رحيم بمن تقول كوي واو ولا كوي واو ولا واو وإن ربك من بعدها لغفور رحيم إن ربك من بعدها لغفور رحيم نقول وهو الغفور الرحيم لشأن نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم ba irin ka ba irin ka to Allah ce ga yawo bayina anni ana al-ghafuru ar-rahim ce inna Allah la ghafurur rahim mana da inna Allah ghafurur rahim inna Allah la ghafurur rahim kaji dai فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم إنه هو الغفور الرحيم إن الله هو الغفور الرحيم كما يقول لك الدنيا مثلا من يبغى الله to matsayin samfurin kaɗan kaɗan sai mai ita wannan kamar bahaji ne ya kamata a yi shi a jami'a wannan ba bahaji ne ya kamata a yi shi a jami'a da wannan din da wani fata na rubuta shi don an haka a yi ba da wani abu sosai ita gafara tana haɗuwa da mai da mai a nan kai tana haɗuwa da mai rahim rahim to muka zo muka tattaro tana haɗuwa da abubuwa daban-daban na yau mu darasi da kai a can malamai suna na rubuce za su baka fa'ida mai yawa za su kuɗaitar da kai a kan ne ka samu gafara Allah kana samu gafara kuma aka ji gafara tana haɗe da ne babban shi ne aljanna wa sari'u ila maghfira ku ita gafara وسارعوا إلى مغفرة ويتقابل صلاة دمي وجنة عرضها السماوات والأرض عدا للمتقين وما جاءوا من أدوك الأمر إلا ما ينور ما ينور alhali kuma shine asalin jigon qila dukhulil janna shige aljanna ba wa Allah qala ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi bima ghafara li rabbi don za mu ji annabawa wa in lam taghfir lana wa tarhamna يا يا من الخاسرين وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين كأي هذا القربة هذا جدنا دعوة سوسي قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم مجال الغفر a ƙwararren Allah ya ɗauke shi da muhimmanci to mana ɗauki misali a cikin hukunce hukunce za ka ga Allah yana cika cika shi da me inna Allah ghafurur rahim kama a suratul baqara فمن خاف من موت جنة أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه in an yi kuskure inna Allah ghafurur rahim a aikin haji kun ba afiku min haythu afada an-nas wastaghfirullah yace wastaghfirullah ko roki gafara Allah saboda me inna Allah ghafurur rahim wajen ganima fa kulu mimma ghanimtum halalan tayyiban wattaqullah saboda me inna Allah ghafurur rahim inna Allah ghafurur rahim وما أهل به من غير الله إنما حرم عليكم الميتة والدم ولما الخنزير ولسورة البقرة وما أهل به لغير الله وما أهل به لغير الله نسورة الناس كما وما أهل لغير الله به إيه فمن اضطر غير باب ولا عاد نسل إنسانا فإن الله غفور رحيم نسورة البقرة فمن اضطر غير باب ولا عاد ولا إثم عليكم إن الله غفور رحيم إن أنا قال إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه إن الذين يستأذنون فأولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله cikin ne inna Allah ghafurur rahim kada kenan an الله inna Allah ghafurur rahim imma an yi laifi wance a nemi gafara inna Allah rahim قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا in mumine sun zo a kan za su yi mubaya gare ta ya rasu Allah condition din ba za su yi shirka ba ba shaka ba zina ba kashe aya ba za ka je ta aika aika ta ce dan a fi zai واستغفر لهم إن الله لئلا يغفر سامكم إن الله غفور رحيم اسوره المزمل إيه، أنبت إلا ربك وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله قل إن فرق الله سبحانه إن الله غفور رحيم والعدود السجوى إن الله غفور رحيم فيكما فإن الله غفور رحيم فإن فإن فجمعنا بإن نقول فإن للذين يؤتون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم فإن فاءوا فإن إن إن إن شيء غفير to za ka ji ka fi maka in kuka yi kaza to fa inna Allah wajen kada bi wa ladina yarmuna al-musanati thumma lam ya'tu بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم فإن يا الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم ما تقدر فيه وجنة جنبك faɗi Allah ya ce inna inna min min min min ba akwai masoyan gaskiya inna min azwajikum amma ka 50% ko 40 cikin su ƙarya ne ƙarya take ba gaskiya ba ce kuma Allah ya sa da aya da karanta ku in za ki yi kuma sai ki kawo sai kuma ayar da za ki yi kuma Hmm? wata za ce da ita ake yi to da ke din ake yi tun da Allah ya rabu da amanu kuke ya rabu da amalu da wa ake yi to inna min azwajikum in an ce zauji kuma namiji yana gurin mace ma tana gurin a ji ko rashin ganewa yanzu ni ina ciki kewa kina ciki ni zan zai ce a yau ni wujuga wujuga in ba ke ka so kalbar mai da waye waye to me ne ƙarya ne kuɗin ta na gani nake kana sai ta ma maybe akwai wani abin da ta gani ne sai kuma ta zo ta ga ba haka to inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahzaruhum wa in ta'fu wa tasfahu wa tasfiru fa inna Allah ji wa in in in in in fa in in in in in ka bi in din nan sai fa inna Allah ghafurur rahim وفي والله غفور رحيم والله كما والله وفي شيء كما قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يهدكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم أتركوا ولا يأتي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساجين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا أبو بكر في أبو بكر ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم قد هو الله والله والله كتب اعلموا أن الله شديد العقاب وان الله غفور رحيم أبي أنا بقاطع كيف ما نقول تقولنا إيه كشيء إيه تقولنا الحمد لله مين فينا شيء إيه تيجي آه أين نجوب وانا نجيب هذا معنا أوكي نجوب أوكي كيف كشيء إيه تقولنا كانوا don haka samu laraba suka fi mu tunani zai sha shayi bayan ya cika ji ya sha shayi kawai zai shigo ac ya dora ɗaya kan zai zai fara tunani yau in an haɗa kaza da kaza yau haka ne ba kuma ga kayan aiki ga labiri shi ke ba yunwa ba neman ƙarin albashi inda ɗalibi ma ɗalibi in sai a ku kusan naira dubu ɗari ya alata a wata ba dubu ɗari a kudin najeriya to tunanin da za ka sa kana yi kuma kafin wata ya ƙare an baka wani kuma su lafiya za ka yi aiki da su to farkon watan suke ba da salari kyauta da wannan kuɗi a shi salari ne mana yanzu watan ma in za ka aiki da su amma to maybe shi ce to an baka salari ta farkon kenan ko satin farko ko sati na biyu eh kafin wata da kare jiya da mutanen ba to ba dole ka samu tunani mai kyau ba to kai ka zo ga zafi la haula wala quwwata ba kai ce ba ne ba la haula wala quwwata ba mai abota la haula wala quwwata kudin haya zai kare za a gore ka gida la haula wala quwwata ga hanya ba kyau taya ta yi fashi sai ka ga farfeso ne amma ba komai a kan ba komai ba komai gama can ɗan yaro ɗan jakka ya gaji yana ba da wuta sosai alhamdulillah na ƴar mu zake da yake tare da ita shekara ashirin ita ɗin ce dai shi ɗin ne dai ba wani canji wallahu musa to ƙarƙashin wannan kenan duka ana kwaɗaukar da mu inna rabbi ghafurur rahim lalle ma hadisi na fa ghafurun me wajen gafara ne to kaga gafara su kana da yawa hanyoyi daban daban aka bude ghafurun ala wajen fa'u jiya mun karanta hadisi a cikin alƙa'ina ko ya ibn na innaka da da'awtani wa rajawtani shikenan ga ghafartu laka ala ma kana min qala ubai sai ka kauce Allah an gama an gama ka inda zunuban ka za su kai kololuwan samaniya sun mastafarta ne sai Allah ka gafarta mu shikenan sai Allah gafarta mu to duka an sassake su sai daga kanka har zuwa sama sai ya haka kawai sai shikenan ne yi wannan sauki a wurin Allah don kuma da za ka haɗu da Allah cikin ƙasa gaba gaba ɗaya ake duk zunuban ka ne ko zunubai na ne amma condition ba na haɗa Allah da wani to Allah zai zo cikin ƙasan gaba ɗaya ba ba wanda zai ce astaghfirullah alazim alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayh an gafarta mai zunuban shi kakaf wa in kana qad farra min az-zahdi an gama. ji mu'amala da Allah akwai sauki alhamdulillah alhamdulillah wannan dangane da wannan muka tsaya kuma lokacin gaba ɗaya bai ƙare mun karanta mu sake alfasulu tasir min qissati yusuf yusuf fi akatil hukm ga gidan yanzu ya zama minista التي وقال الملك ائتوني وقال الملك ائتوني به استخلصه لنفسي فلما كلمه قال انك اليوم لدينا بشر انت وقال الملك ائتوني به فرقية أجي أزومي دع النبي يوسف جي وقال الملك ائتوني به وقال الملك توني هو أكبر أكبر من دي جاتا أبوك اس اس اس دي اس اس ثم فول تسوجوجي فاداوا كجي كدوغن بيش هذا ما سمع كامي كده جي كدوغن بيش أما وقال تسوجوجي شي كنا زنبري جو أستخلصه لنفسي أي أجعله خالصا لنفسي zan zama zai zama kusa da ni har an ba shi akwai kuma ke astakhlisu li nafsi aj'aluhu khalisan li nafsi duna shariki falamma kallamahu ay falamma atau bihi fakallamahu da suka zo da shi sai aka yanke maka labari a yanzu ku je ku zo da shi to kaga dan isra'iliya sai isra'ila da nan ko mai bin diddigi ya ce duka suka fita su nawa ne su ka gani sunan su ma wani da wani to a ina ka sa wannan za a fata malamin isra'ila sai ko ya da wani da wani da wani da wani da suka je suka kwankwasa sai suka samu kirsimiti suka ce sarki ne turo ne da tsakanin da Allah duk wannan labarin ana ke kamo shi ya ce ok sarkin ne ya turo ku da kanki suka ce eh ko kamar na koma tatsu da yau a yana ke samu Allah mu ji tsoron Allah Qur'ani ba yawan zai irin wannan labarin kuma a sunna ba za ka taɓa samun irin wannan labarin ki kai da ya dinga ƙirƙiro istoki mawuwa istokin ƙarya iskokin da ba su da asali yana da haɗari ba a wurin riwaya kuma na ka masu azumi namun na Najeriya suna ƙara-ƙare ƙara-ƙaren ƙarakare ƙara ba sai man za ka ce cakki jam ya ake faɗin cakki jam da larabci sai man za ka ce hukun a ina man za ka ga kawai dai ga gyara mutane su ji daɗi shi ke to shi kuma qur'ani ba wai jin daɗi na ke nema ba wai jin daɗin kai ke ba da Allah magana wannan to a ga maka dare mai Allah ya faɗa me za ka yi ne shi ke nan ba to ji daɗin kisa a na ɗan Isra'ila da nemi me suwaye su nawa ne wani kaya ma suka sa dawakan da suka hau ma wakili ne abinda Allah bai gaya mana ba fa'ida da sai da neme shi wa qala al-malik turi bihi astaghliqu li nafsi zai da madawa falamma kallamahu da yi maganar annabi yusuf ne tsatse wa shahidu min rushd ya bi ma sha Allah magana an tse qala innaka al-yawma ladaina makinun yani kana da zu makamatin wa manzila kana da matsayi daga furta da kawai sai mun yi ta alhamdulillah kuma aminun mu'taman ala kulli shay ne yana da cikin sufofin annabi Yusuf ne amana sufofin annabawa gaba ɗaya ne amana amana to da an ba ki wannan qala ja'alni qala ja'alni إني على خزائن الأرض إني حسيب عليم قال اجعلني يا سلامتي اجعلني على خزائن الأرض يعني أرض مصر سكوتين للمصر كبار زما وزار المالية وزير المالي وزير المالي دي يا مصر taskar garin misira ya zama yana ƙarƙashi na saboda me ne ba inni hafizun me yawan yawan kiyayewa ne me yawan taka tsantsan ne ba zan muku almubazzaranci ba ba zan aushi dukiyar gwamnati ba ne, kuma alimun na sanin da ake gudanar da dukiyar daula Allah ya azurta Najeriya da irin masu irin wannan ba. kaɗan daga cikin wannan halin kaɗan a sami irin wannan ya yi wahala amma a samu kaɗan da suke da irin wannan ƙawalar da an yi zama to zai iya yiwa zai iya yiwa tun da ministan sun kuma ga ɗansu a cewa ba wai kuna jefa musu ƙuri'a ba ne ko ba wai kuna jefa musu ƙuri'a ba ne kawai shi shugaban ƙasa zai zaɓa mai zaɓe ne kamar tun da wuce ɗan giya ne ɗan eh, giya a jina an sha giya an kwamfada da kawai shi yana magaji zai ce wani an gama wani shi ke wallahu musa inni hafizun Ali. ke ne yanzu daga rijiya ji matakai da yi na haƙuri na haƙuri daga rijiya yanzu an dawo an sayar da shi a gidan sarki bauta daga bauta kurkuku daga kurkuku kawai shi ke na gama inni hafizun alim الله يسير وكذلك وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين الله يسير وكذلك مكنا ليوسف aka Allah ya ba mu annabi Yusuf tarti ya tabbatar mai da mulki wa kadhalika makkanna li Yusuf fil ardi yani a Misr daga kurkuku yanzu ya tabawa minha haiku ya sha duk gurin da yake so ya je duk abin da yake so ya samu Allah ce nusibu bi rahmatina man nasha isbatu mashi'a Allah yana ba da rahmar shi a duniya da lahira man nasha wanda Allah yake so to kaga ina ciki ne kana ciki wace kai ka lura sosai bi rahmati man yasha Allah yana keɓancewa da rahmar shi wanda yake so in an je tattin ma yudkhilu man yasha in mutum ma zo da jingima إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء إن الله يسوي غفرته ليجيه فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء مشيئة ok akwai maganin ibn al-qayyim akan mashi'a shi duk annabawan Allah kowanne yana tabbatar da mashi'a duk annabawan Allah yayi magana a cikin shifa'ul ali fi masail al-qada wal hikmati wat ta'dil wat ta'lil shifa'ul ali wal litabi dai na qaddara duk annabawa ya bi filla filla to ka kaga nan kisan annabi yusuf wa kadhalika makkanna li yusufa fil ardi yatabawwa'u minha haythu yasha wannan na yusuf ke dan adam yana da mashi'a kuma nusibu bi rahmatina man nasha Allah ma yana da mashi'a mana mashi'ar Allah ba irin ta tawa ba shi ya gaya mana cewa wala taqulanna li shay'in إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله إن شاء الله يوم كذا komai ka dinga roƙon ne Allah نسألك من فضلك ورحمتك اللهم إني أسألك من فضلك ورحمتك بمثل نصيب برحمتنا من نشاء اللهم إني أس دوما لو كنتي بمسمى إيرم أدوان ليس ما تبي دعنا من الله زي ما جمعنا تبي جبدي لو كنت أدوان أنت كاي بجبدي Bije-bije. ya shigo kasuwa amma bije-bije ke ta yi to ɗan bije bige nawa zai tashi da shi a kasuwar buga an buga ɗan bije-bije. nawa zai samu to mafi irin dubu ɗaya da ɗari biyar ɗin nan bije-bije ba zai je bige bije kawai dubu biyu kama ka mai daji mai biya ka tirelan hatsi an sauke an siyar ya sake biya sai a yi arewa sai ka ji wasu yan miliyoyi suna zuwa alhamdulillah to haka ne dace ba dace mu sai mu tsaya mana ta buge buge mazuwi ga azuwi manzon Allah direct ba za su kai ne, mu yi bi rahmatina man nasha su mulki Allah ya bashi kuma Allah ke nusibu bi rahmatina nusibu bi rahmatina so 2027 ala a'lam shi muna da magana fa kan mu mistake ba tun yanzu ya kamata mu daura dabara 2027 addu'o'i in ka ji me ake kukkullawa Allahu ta'ala to kuma kamar ɗan Najeriya kamar ɗan Arewa ma har yanzu baya sai da yake shi ya ɗauka wai ƙuri'ar arki MTP ƙuri'ar ka ne me ƙuri'ar ka za ka yi taron yuyuyu ku zo ku jefa gaba ɗin sai wani katon banza ko ya ƙara jiro shi ke an gama da kuke an samu ƙuri'u dubu goma wancan kuma ya samu ƙuri'u dubu biyar wani mutumin banza a akan dubu biyar ɗin nan dubu biyar dubu goma dubu goma ba tana gaba ba dubu biyar da shi kenan ɗaya eh, zai ƙara ɗaya kawai ɗaya kawai zai ƙara tun da a system ne kawai ɗaya ɗaya sai ƙara ɗaya kawai sir edit an gama shi yana da nawa kenan dubu sha biyar ƙuri'ar ka yancin gabo kar ka tsaya kai addu'a a Najeriya za ka je mu da yawan ƙuri'ar mu yancin mu eh wannan mataki ne amma ba shi bane gaskiya ku tsaya ku tsaya ku tsaya ga dukkan gaske kuma Allah biyayya eh inna Allah yudafi'u anil ladina amanu yanzu Allah ya baku ku difa'i amma ko ga wai ƙuri'ar mu yancin mu to ƙuri'ar ta ka kama yancin mu gani ba ga irin ƙuri'ar naku ba an ce ga musulun musulun ba ga irin ta nan ba musulmin ne kuma yake ji a jiki mu tsaya da gaske ne yi addu'o'i ramadan ya yi ba saura na maximum saura lara, saura 15 ko 14 sati biyu kacan sati biyu to mu bari da wuce haka ba mu kaddamar da wata addu'o'i manya-manya mizan rokokin addu'o'i da za su fi harbinan ba ku je mu tsaya kai mana shashenki har da magana ya wuce kuma kowane mai azumi yana da addu'a karfafiya sai zama muka yi wasa da damar mu shi nan ba sai ce zuwa jikinmu zai fi gaya mana wallahi jikinmu zai fi gaya mana kama tun yanzu sai addu'a ya zo ko ma so nawa ba ga annabi musa da fir'auna sai kana da addu'o'i qala kalla inna ma'iya rabbi to me muke da shi na ma'iyya shine ma matsala yanzu mu Allah yana tare da mu shine matsalar an gane me muke faɗa kuwa me muke da shi da zai Allah yana tare da mu kamar inna Allah ma'al ladina taqaw to muna tare da takawa matsala ne ba matsala ne ba واعلموا أن الله مع المتقين حرف أكو أن لا ينام يتابعين واعلموا أن الله مع المتقين واعلموا أن الله مع المتقين واعلموا أن الله مع المتقين فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون ها متى يا دي منقول متى يا منقول ko kuma malamai masu tallan nan na fara jin tun a nan wani ce in wani ya zai musu tallan wani sai sun ci kutuman ba sai na ƙara kuma in dai ka ji kutuma su maganan ba jago ke duk wanda zai zai musu tallan wani ta jiki magayi ba jiki magayi to kamar 'yan najeriya sun fara fusata ke ko ma sun ta to kawai mutum ya gana muku tallan kaza da kaza ba shi ya ga kaza shi ya ga kaza shi bai ga wannan malamin na Allah ne kuwa tsakani da Allah yake yi kuwa to mulkin yana da ƙashi mai mashi'a ulillahumma malikal mulk Ka ji mashi'a har guda hudu tu'til mulka man tasha to addu'o'in manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wala tusallit alaina man la yarhamuna tunda za mu dage majalisin tafsir ina ta wannan babatun ko kake wanda ya ka damu da wannan ne. da manzon Allah fa abin da ya damu da shi kai ni ba zan damu da shi kai ne za ba ka damuwa da abin da manzon Allah ya damu da shi ana ji me yasa ba za ka damu da abin da manzon Allah ya damu da shi ba Allah ba ya kanta a shi sai wannan addu'a to ku me yasa sai ka san wani kawai ba ka damuwa da abin da manzon Allah ya damu da shi tambaya ke wani ya ce ya kaɗa kake karatu haka ya ba zan yi ba shi ɗan Najeriya ba mai magana da kaushi-kaushi ba baya ganewa to qul allahumma malik al-mulk tu'ti al-mulka man tasha'u to yanzu wanda zai zai sarrafa mana jikin mai sake lugub lugub فلا يا الله ولا تسلط علينا من لا يرحمنا كرك ɗora mana da baya tausayi mu to Allah ya karɓa shi kenan sai kai na ku kwaɓe shi kawai mai hulan nan a karkace ku kai ta ji gaba gaba tana wahalar da bayan Allah a sauƙaƙe sai Allah ya wutar mana da shi duk wani mugu ma sai daga fit fit fit sai ka ga ya gyaru kuma da izinin Allah amma yake idan mun gyaru to qul ma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha yanzu Allah ka san mutum da zai faɗi wato izu man tasha Allah ya ɗaukaka wanda yake so wa tuzillu man tasha Allah ke kaskantar da wanda yake so ka duba da mutum ya rike mulki ko ya rike babban mukami kawai sai a toro mai kwalawa kawai ku kamo mana shi shi ke nan sai da kuma ana tusa shi ana tusa mai tsaya ba بالضم تنفع بيدك الخير إنك على كل شيء قدير والتي نصيب برحمتنا من نشاء قال لك هذا ولا نضيع أجر المحسنين ولا نضيع أجر المحسنين وما ألا بايع توغل كد لا بدك محسنين muhsinin masu insani kaga yusuf anan kenan alaihi salam ya tabbata da me ihsani inna naraka almuhsinin muhsinin akon ku ba ake gaya mai inna naraka min almuhsinin anan ma Allah ya sake jaddada mai sannan kuma a can Allah ya ga mana a ah, innahu min ibadina al in ka karanta shi da fata ce to innahu min ibadina al-mukhlisin ya haifa ke alhamdulillah alhamdulillah to kaga yanzu yusuf alaihi salam ma da ce kulasa kulasa kulasa تضمنت الآيات شهادتين من الله ليوسف عليه السلام ga shaida biyu da Allah ya ba ma annabi Yusuf al-ula annahu kana min al-muhsinin nabiyu annahu kana min al-mu'minin al-muttaqin yana cin bayan Allah muminai masu takawa yake a karanta mana ayin da wajen ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا كما لا بل لاهرة إن ظن لا بل لا تباشر إمام الجنان لا تباشر مينيستا daga bawa ba goma minista duk kuɗin dole da ranar shi sai ya yi tarin kafin ka fita ba ke nan duniya to Allah ce wala ajrul akhirati khairul lil ladina amanu bai ce wanda suke da kwali na EHG wannan shi associate ne sai ka gana associate din ma duk duk dibi ne ba <laughs> wallahi duk dibi ne wani associate din ba zai yi ma larabcin minti uku wallahi tallahi ne sai ba a associate din ma shi din babban larabcin minti uku wallahi tallahi billahi yana ilaha illallah kuma na islamic story larabcin minti uku ne kyau wala ajrul akhirati khairun lil ladina wa ba masu kwaliwa ba ba a buɗa a buɗa. يابو ما بجي بفا ما ما بجي بنا بفا جوا للذين آمنوا الله ما بجي للذين الإيمان وكانوا يتقون وكي توي توي كنا ولي على إن أولياء أنا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون أجل الذين آمنوا وإليه وكانوا يتقون kenan da Allah ya ma annabi Yusuf shaida shi waye mumini ne mai yawan tsoron Allah to da yana cin mukhlasina to da muka tattara gaba daya fasar shahadat shahadat min Allah yanzu awwal da aka bashi salata كونه من المتقين بيتنا ومن المحسنين بيو ومن المخلصين دك أمبالك وسبب هذه الشهادات هم كتجيه من يسمون من الشهادات الغباء الصبر على مراد الله فيه هقولي هقولي هيك والتقوى والطاعة بيير الله والتقوى وإخلاص العمل إخلاص وصفاء النفس من الأحقاد والضغائن ريسي بيقول لك كوارا الحمد لله جيب يقول لك كل هاي كمين دي كيرما ما هو جيب bai taɓa gaya maka wani mummunan magana ba sai dai su ne suke ka tusa mai suke ka tusa mai ba san ba fa suna gaban wajiri ba ne ba suna gaban minista ne suke mai kage kawaru in ya yasirik in wannan ya yi sata ai faqad saraka haƙun lahu min qabl fa su su fi nafsihi wa lam yubdiha lahu jiha jiha ji to wani sata annabi yusuf yi. kaga kaji a gaban shi to ma bai dauke wani mataki na sai wannan zan nuna musu ni waye da ganda ni ne ko kai ne ko ni waye dai waye ne Allah afuwa kawai afuwa to dala mun ji shedan da Allah ya gaji min al-muttaqin wa min al-muhsinin wa min al-mukhlasin ko min al-mukhlisin kuma duka ta yaya ya samu wannan afdalu الطاعة التقوى إخلاص العمل صفاء النفس من الأحقاد والضغائن أيوة zuciya shi ta tattake kawai sai Allah ya ɗaukaka shi kuma ka gani in a gidanku kuna nan ɗaki ɗaki wanda suna ta fama hasada shi kuma Allah bai ta ɗaukaka gani a ko ba hauki ya faɗi wannan hasada ga mai rabo taki to anan muka duba ayoyin nan wala nubi'u al muhsini sai an ce muhsini ko wala ajrul akhirati khayrun lil ladina amanu sai ta kare da ne wa kanu yattaqun ha ina duba duba ne za a attaqwa wa isa sai na riga na rubuta tun da dadewa ko tun yau ke nema Allah wa a taɓawa wa isa taɓawa wa isa ne ok to ga ayoyin kamar haka ka duba wa sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin yawma muttaqina to suwa muttaqun alladhina ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين اوكي تقواتها بالإنسان آية تدين لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم تقوى وكذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين علاقة التقوى بالإنسان إيه في فضل الله يا جماعة سورة الزاريات إن المتقين في جنات وعيون متقينه وآخرين وآخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين وكي أنزى مكاسقنا بالتقوى كيني الله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون لذا فجأة الله من يوم الرفع والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون ولهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين يقولون الشيء إلى جنان wurin ƙarshe kama ayan ta wuce mu kwanan nan a satin nan ce a ran kwanan nan ta wuce mu kwanan nan ta wuce mu bai wuce kwana uku ba oke to a suratul mursalati mana kowa ya iya gurin kama na bukatar ne focusin sai ka lura sosai fi المتقين wa ظلال wa وفواكه mimma يشتهون kaga innal muttaqina oke fi wiladin wa ulum wa fawakiha mimma yashtahun kulu washrabu hadiyan bima kuntum ta'malun sai me inna kadhalika najzil muhsinin kuke alaka alaka wannan sai kana duba yawa rubutun larabawa shi ne zaka da suke da wannan afkar din mu dai yanzu an fara samu alhamdulillah kaɗan-kaɗan. kaɗan kaɗan in ka duba kamar rubuce rubucen profeso rijiyar lemu wace irin littafan larabawa aka faru a najeriya to jirasa ƙur'aniya yana bukata jirasa in da ke kafin ramadana mai zuwa a fitar da girasa kuma larabawan kamar sun gama Mun sai dai mu kofi kawai wannan sai dai kofi ko dan abin da ba za a rasa ba amma yana buƙatar tunani ne jirgi in duk wannan ya gazo ka samu a sun ta tun shekara na tun shekara na kamar laifin ka ɗan samu wani gaba ya wuce girasa kan kaza ya ce to ai an rubuta a kai in ga jami'a matsalar shi ne suna son dirasatin sabiqa literature review wai abin da za ka yi din nan akwai wanda ya irin shi ne in akwai wanda ya irin shi ba za su karɓa ba dole sai ka kawo sabo to ni ra'ayi son kawo sabo bai ni son kawo sabo ba sai a ni ma kawai za ka yi kaɗan nan ka kawo shi can kaɗan canja mana nan ka yi haka yawa dabaru ne fa kawai 'yan dabaru masu dabaru matsalan ƙarshe ko mu bari zuwa gobe da yake wala ajrul akhirati khayrun lil ladina amanu wa kanu yattaqun yanzu ne an yake gane ana wala ajrul akhirati khayrun lil ladina amanu wa kanu yattaqun ko ke ladan lahira baka taɓa gwada da na ina yanzu Allah ya dan baka wani abu dan kaɗan yar dala miliyan goma yana daidai na lahira ne ina wannan dan komin tabi ne kawai dan fara daga nan malai digi dala miliyan goma za ka zauna wa kuwa ina ba zai zauna ba zai zauna wallahi ba za ka zauna dala miliyan goma kai tun da aka yi wawa har zuwa yau akwai da nake da irin wannan kuɗin a wawan dala miliyan goma Gala miliyan goma babu ba babu don an baka ma wannan ɗan so mun taɓe ne kai ɗan fara taɓa a duniya kafin ka koma can to za mu ji Allah yana gaya mana lahira fa ba ta daidai da duniya والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون لماذا ولا ينفذ har kuna fifita duniya kan lahira Allah ce walal akhiratu khairul laka min al ula lahira ya rasulullah ta fi maka gidan farkon nan bal tu'thiruna al hayata ad dunya wal akhiratu ay khairun wa abqa babu hadiha da Allah ya biya mana yan duniyar nan a cikin abubuwa shida zuyina lin nasi sun karanta mana abubuwa shida mu زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخير المسومة والخير المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله Allah in mun je duniyar tamu gaba ɗaya gaba ɗaya biyi na lillahi hubbu shawati mata bilan nisa'i ƴaƴa wal banina sai tarin kuɗi wal qanatir min qandarati min az-zahabi wal fidda sai ne tarin abin hawa a irin wancan lokacin wal khayl musawwama yanzu kuma irin motoci gabza gabza tika tika masu uban shan mai daga mutum ya haɗa kanki da damuwa wal khayl musawwamati ya ce ya yi shara ya koma noma ya koma gona wal an'ami yana da gonan kaji in ka duba obasanjo obasanjo ya koma can ya huta kai ya ce duk wani kaji ya ga ba ku da zuwa yanzu kaji wanda ake ba su abinci ki yi kuna ga kaji ko wani wani kyamatattu ne ba ya maka sun kaji amma a wurin gurin ba za ka shi asalin irin kajin maka din na alhamdulillah za ka ga ta kai kika ka waje ce yana da gonan kaji kaza suna kyankyahe kaza suna fitar da kai kaza a duk rana yana yin miliyan kaza wannan da aikin banza ne aikin banza kaji ainihin abin da na faɗa ko aikin banza ne yanzu shi ne ke wajen da wannan wannan gonan me ya na amfana da shi shi ne yanzu kai janji ma ba ya yamu ba duk a yamushe duk da kuɗin amma a yamushe wallahi sai ya ka ce ma ka jin jin daɗi mai cin tuwon dawa ko ya kusa gani yanzu gonar cewa kuka gan fuskar yaya a yamutse a yamutse kai din ma ce alhamdulillah ya kake shaidin haka الحمد لله تقول أو نبئكم بخير من ذلكم اسمي للذين اتقوا عند ربهم جنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد بعد الدنيا لا يرى الدنيا بس الله يرى إن ذاك قوم منك أتيكو ka ce ruwan izid shagulu sai kuma ruwan wa malale ko ruwan zaba sai ka je ka sa hannunka sai ka tsago. to ɗan ruwan da ya ɗiga ɗin wai ta ce duniyar gaba ɗaya yanzu ruwan ɗin nan lahira ke yanzu me duniya a lahira ke nan ba komai ba ce Su dalla mu sa hankalinmu a kan lahira mu sa hankalinmu a lahira gobe muka zo mana tare da ma yustafadu min al tsaya. fiqhul hayati aw al-ahkam eh me aka fitar da shi a nan daga ciki akwai annahyu an talabil imara hani akan neman shugabanci a nan kuma annabi yusuf ya nema manzon Allah kuma sallallahu alaihi wasallam yace kai Abdurrahman la tas'ali imara karka nemi shugabanci domin in ka nema aka baka sai a barka da ita in kuma baka aka yi o ta alaiha sai a taimake ta dala mu gane bambanci yanzu kaman profeso Allah ya taimake shi shi ba bai kira shi ko sai eh, ya ba shi kaza da ya gaba sai to an ba ka minista to kaga Allah ya taimake shi matuƙa sai ba taɓa yin minista mai kyau kamar shi ba to me ya sirrin me ya sirrin an ba shi to yanzu kuma yana nema sai an yi a hankali ba sai an yi a hankali kaga tun yanzu yan adawa ka ji su suke faɗa social media malam ya fantama ƙarya eh? ji wai malam ya ma a ce a fantama ce malam ya fanta ƙarya to kaga kamar ko mun tafi ke ko mun tafi eh? an fara shiga an fara shiga akwai haɗari shi abinda mutum ya samu ko da ya wadata wayannan miyagun ka shiga cikin ku wallahu musa wallahu musa to a ƙarshen ƙarshe in dai mutum ba Allah ya taimaka mai ba ya ga zuciyar shi to irin na buharin yi sai ba ba sai mai gaskiya daga baya kuma salibi da fiha abada inuwa ba halin bani isra'ila halin yahudawa to za mu zo mu ji hadisan za mu zo mu ji a takaice